rundunar 'yan sandan najeriya cikin wata sanarwa da ta aiko mana ta ce jami'anta a innawi da ke jihar anambra sun samu rahoton sirri na wasu 'yan tsagerun haramtacciyar kungiyar 'yan awaren biafra sun tattaru a ɗaruruwansu da nufin tayar da hankali kwamandan 'yan sandan yankin ya jagoranci sauran jami'ansa don tarautsa su a hana su kawo wannan rudani isar 'yan sandan wurin ne ke da wuya sai 'yan haramtacciyar kungiyar ta 'yan awaren biafra suka afka wa 'yan sandan suka kona motar sintirin su kurmus kana suna ihun cewar muddin ba a yi zaben raba gardama ba to ba za a gudanar da zaɓe ba yan awaran na kabilar ibo kazalika sun sassari manyan jami'an yan sanda guda uku da adduna inda suka kashe wani ƙarin inspector guda ɗaya kana kuma sun kwace bindigogin yan sanda guda uku Profesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu ƙwararre ne kan halayyar bil'adama abin da yake nufi shine muna da wasu 'yan tsirarun mutane da suke da baki na wasu bangare da suke ganin cewa su ba a kyautata musu ko su bai kamata su zama cikin wannan tarayya ba suna kalubalantar gwamnati ba su ma son su zama cikin ita tarayya irin hanyar da suke bi hanya ce da ake bi na kalubale ga hukuma kasan babu kasa ko kuma za ta samu ci gaba in dai babu hukuma hanyoyi da suke bi hanyoyi ne da 'yan ta'adda suke bi babu mafi saurin ya mutu hukuma kamar a ce babu hukuma kaga in babu hukuma babu kenan doka da tsaro hanyoyi ne da zai sa 'yan ƙasa su shiga halin kakani kai kawo yanzu dai 'yan sandan sun ce sun kame 'yan tsagerun guda talatin da hudu. Muhammad bin Ibrahim mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Wato shi tattaunawa yana da abubuwa na alkhairi sosai in ka tuna lokacin da 'yan neja Delta suka taso da hayaniyar tasu eh, mataimakin shugaban kasa farfesa asumbaju ya ji ya zauna da su wannan zaman da ya yi da su tun daga wannan lokacin kaji an daina fasa bututun mai a zauna da su a yi magana a su kawo hujjojin su na me yasa suke son wannan kasa ta biyafara sannan kowane iyamuri shi ma yana bukatar wannan kasa yana son kasar biyafara din ko ko su kaɗai ne suke so a halin da ake ciki yanzu an kara tura wasu karin 'yan sandan kwantar da tarzoma don a daidaita al'amura. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria